Yau dai a cikin shirin naku wato daga bakin mai ita na BBC Hausa wanda muke kawo muku a wannan tasha ta kundin shahara kuma muke karanta tambayoyi. Mun karɓi bakoncin jaruma Aisha na Jamu wadda aka fi sani da Aisha Izzar su. Aisha na Jamu dai tana ɗaya daga cikin jaruman da suke taka rawa a shiri mai dogon zango na Izzar su wanda yake zuwa muku a tashar YouTube ta Bakori TV. Yanzu kuma bari ku je da Aisha Izzar so ta amsa tambayoyi a cikin wannan shiri na daga bakin mai ita. An ce mun ka zo nema na ɗazu ofis. Me yake faruwa? What? Wallahi. Umar hashin ka fita daga ido na in rufe. sunana aisha wacce kuka fi sani da na jamu jaruma a cikin shirin nan na izzarsu fim din izzarsu ya nuna ki a matsayin mace mai tsananin izza shin aisha tana da izzar gaskiya wani da shi kawai wallahi acting ne acting ne kawai to amma yanzu gashi da kike magana shi wannan wani salo ne mace kin san an santa da yanga da kuma kwainene abin da dai ba a rasa ba amma wasu mutane suna min kallon kamar yanayin yadda nake a fim haka nake to gaskiya ba haka nake ba wallahi me yasa ba kya son yin kulliya a baba na yi bane kawai dai bana tsayin wani in shafa wani kawai dai na dan zazzage foda ta fara ko a na ina mutsukawa haka sai in sa listif dina shi ke ya ishe wani lokacin ma kawai na shafa abu ne ina ni gaskiya Masha Allah, yaushe kika fara fitowa a fina-finai? Shekara biyu kenan da fara fitowa na a cikin shirin fina-finai. a cikin wannan fim aka fara ganin ki gaskiya ba fim ba ne waƙoƙi ne tukunna daga baya na zo na yi wannan fim ɗin yanzu da zan ce shi ne jigona wato izinsu shin da izinin iyayenki kika fara fim lokacin da na je musu da maganan ba su amince ba gaskiya to har ma na haƙura to daga baya ne dai da suka ga shi ne dai abin da ya fi alkhairi sai suka banya na cigaba gaba da yi ke yar asalin ina ce ni yar asalin jigawa ce yaushe za ki yi aure na taɓa aure amma yanzu man allah ya kawo nagari sha allahu zan sake yi shekarunki nawa yanzu dai ina shekara na ashirin da biyar wani abu ne in kika tuna da shi yake bata miki rai abin da nake tunawa yake bata min rai akwai lokacin da babana yana gona sai ya bako da ya zo bakon nan sai ke tambaya na ina babanmu sai na ce ai yana gona ban san shi ba ba. kawai sai na ce zo raka shi wallahi ban taba zuwa gonan ba irin gonan nan mai nisa kawai na ɗauki bakon nan muka tafi muke ta shiga jeji muke ta shiga abinda zai baka mamaki ma ban fasan gonan ba amma da na shiga gonan nan wai kawai sai na buɗe baki nake ta kwalla baban mu kira ba mun kai wajen yamma da shi muna yawo shi ma kuma inda ka san an rufe mai baki <laughs> kuma da muka dawo lokacin da muka toshi kuma ya riga ma ya dawo gida da aka zo aka bashi labari kawai sai ya ɗauki tsuman giya ya ajiye ina zuwa ko ya same ni ya tsane wannan taban na goshi na na rufe shi da wannan ana mantawa shi ya ji min shi saboda rashin hankali kaga idan shi ma kansa bai san bakon ba kaga da ya tafi da ni da shi kenan to sai mun horo mai tsanani ya tsane ni shine wannan ba zan taɓa mantawa me ke faranta miki rai idan kika tuna shi kawai in na tuna cewar a yanzu harkan da nake yi na taɓa aure kuma ina da yara ko yanzu alhamdulillah ina tuna wannan ina jin daɗi shin saurayi ya taɓa cin amanar ki gaskiya a'a saboda mu can dama wani ba irin mutanen nan bane ba lokacin da muka taso a gidan mu gaskiya ba a fiye barin muna wannan kulakulan ba saboda ni ina gama secondary ma aka mun aure in ga ban irin soyayya nan da zan zo in zurfafa har namiji ya ci amana ta ba a wannan masana'antar akwai mutanen da ke adawa da ke ko ba sa maraba da zuwanki ban sani ba tunda ban buɗe zuciyar mutane ba na abin nan gaskiya ban sani ba tunda ni dai na zauna da kowa lafiya kuma ina tare da kowa lafiya a harkar fim waɗanne matsaloli kika ci karo da su to matsalolin nan dai ba zai wuce na kwanan nan ba bana manta na yi fostin ɗin kwanaki ƙalubalen da na samu gaskiya na yi fostin ɗin wani wata waka ta sayyidina ali na ke cewa ina taya daukacin al'ummar musulmi zagayowa haihuwar sayyidina ali to kuma sai mutane wannan ya yi surutu wannan aka dinga ce mun wai yar shi'a ce gashi gashi irin wannan dai gaskiya me yake faranta miki rai tun shigar ki har gaskiya abin da ya faranta min rai yanzu lokaci ya zo wanda ina iya ɗaukan nauyin kaina kuma ina iya ɗaukan na iyaye na ƙannena ina iya taimaka musu wanda da ban ba gaskiya yanzu ina samun halak ɗina ina taimakawa 'yan uwana da iyayena wannan ma yana faranta min rai gaskiya sosai ana yawan zargin matan kani da rashin kamun kai yaya kika ga masana'antar to mace dai in ta so lalata ko kuma ta so zubar da mutuncin kanta ita ta so duk a yadda mace ta ɗauki sana'a a haka za ta zo mata in ka ɗauke ta da muhimmanci da kuma kamun kai a haka za ta zo to ni da gaskiya ban samu wannan kalubalen ba saboda ina girmama kowa a cikin masana'antar kano ban rena kowa ba wai kowai don ni ce nake faɗa ba a'a to don haka su ma suna ganina da kima babu wanda gaskiya ya zo min da irin wannan batutuwa kuma ni da yake ba shiga irin sabgogin haka ne bale in fuskanci ga yanayin abun ba kuma ni yadda na zo da zuciya na akan sana'ar da kamun kai na gaskiya na zo idanuwanki a cikin izar so na yawan sauyawa kamar mai shan kayan maye shin a zahiri kina shan kayan maye gaskiya ko kaɗan ba na shan komai kuma ban taɓa sha ba kuma ba zan fara ba kawai da yanayin aktin ne wallahi ba na shan komai za ki iya auren ɗan fim? <laughs> kai abin maganin nan